Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. noma mu manta Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, reshen jihar Bauchi, Muhammad Jula Adamu, kan irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta. Ga dai ci gaban tattaunawar inda Abdulhab ya fara da tambayarsa kamar haka. To amma ita gwamnati ne take wato zaburar da jama'a take son ganin sun shiga wannan harka na noma don saboda a samu sana'a ya zamanto an samu abin dogaro da ma ciyar da kai da ƙasa gaba ke da wannan shine ainihin shirin shugaban ƙasa muhammadu buhari da ainihin gwamnan central bank wanda suka ɗauko 'yan turawa da ƙasashen waje domin su gwada mana yadda ake fangula da yadda ake tona rijiya da yadda ake shuka ta da yadda ake ainihin assasa ta ta yi kyau a dan guri kankani ka samu abu mai kyau wannan duk santar ban ta yi mana iya wannan kokari da ainihin shugaban kasa sannan kuma an samu shawaran gwamnoni da ake noma a gurin su kamar munan da muke boci kaga mai girma gwamna um, bala muhammad kaura gaskiya shi ma ba da gudunmansa sosai a game da lalle yana son ma noman da suke sa a jihar jiharsa kowa da ya samanto ya karbi wannan kira na gwamnatin tarayya a yi a noma a dogara da kai kar a zai ana ta wani yawace yawace wannan duk ai an taimaka mana akan wannan hidimar mm. to yaya wani shawara za ka bayar ganin dai cewar noman nan shine abin da aka taras kuma shine ake yi idan za a tunkari noman shekara mai zuwa ya eh, shawarar da zama baiwa ainihin masu bayarwa da masu karba mm. ainihin masu karba su zo da kyakkyawan niyya da nufin za su karba ne don su yi noman ba don su sayarwa 'yan kasuwa ba mutum ne zai zo maka da babban riga da ado da komi kai ka dauka yana da hita talatin a je in ya zo ka bashi bayan da ka iya da shi sai ka samu ka je kallon gonar ma baka same ta ba eh hmm. to kaga yanzu akwai kamar su wannan wannan kungiyar wai akwai yankari hmm. yankari association menene mun ba su kaya kamar da na gama kwanakin ba hmm. na hekta hamsin da tara wanda muna expecting kayan miliyan takwas da wani muka bayar sun ba da buhu takwas musu magana sun je sun yi karar a kotu akwai wayansu yan bagadad motors su ma mun ba su kaya kimanin na mutum goma su ma musu magana har da karar kotu daga a gurin lauya aka je aka gano cewa suka suka ba mu baki to har zai su ma ba samu ko buhu a gurin su ba to kaga irin wannan duka muna so a samu irin wannan gura gurbi duka a jajjara maganan mutum ya karba don yi don bunkasa ƙasa da abinci kamar yadda gwamnati ta tsara mm. to wayannan irin su ne suke dan kakkare abubuwan sun shigo da wata niyya na manufa mm. kai ne kai za ka gwada mutum kai waye ne ka karbi kayansa ya zo ya maka magana shi ma kayan ba nasa na wanda wani bane na gwamnati ne ya maka magana a dawo da shi a sake bai wa'insu masu amfana mm. ka tashi dibi dibi ka je ka karansa a kotu kaga bayan da ka iya da mutum wato abin da ba ta tafi ta bar gefe ba su ma manoma da laifinsu ita ma gwamnati saboda rashin samar da kaya a kan kwari suna da nasu laifin ke. a ba zan iya ɗora gwamnati masu kawo mana kaya laifi ba ba zan ɗora musu laifi ba sai dai ne ne suke da izinin shigo da kayayyakin nan izinin shine santaral bank su kuma kasan abunsu akwai tsari wanda sai an cika wannan takarda an cika wannan takarda a garin ɗaukar lokaci a cika wata takarda shine zai jawo lectin su ko ba za su ɗauki kaya su baka ba tare da an firsi duwa yadda tsarin su yake a comfortable a takarda ba eh. ne kawai to kaman ka wasu ma sun kai ku kara sun hmm. kai ku kara a wani dalili eh dalilin mun hada su da civil defense cewa su karɓa mana kayan da suka karɓa wurin mu inda suka ba mu wato an taimaka musu ne su kuma shi suka ƙi yin amfani da abin da aka basu din da wato hanyar da ya kamata yau da hanyar da ya kamata mm-hmm. an je duba gonakin su babu gona ah. mun je da santarar ban an dauki motoci cifi an je an duba ba ga gonan ba kuma suna ta cewa akwai sauran buhu biyu ba ba su ba to kai da baka da gonar ba an buhu talatin ne ma rage da ka dawo da wancan yi mana wasu kai ba yi kai ba eh, wasu mutane ma suna ganin kamar kuwa ba bashi ba ne kamar kyauta ne ba za su biya ba kyauta bala ƙauren boci shine yake kyauta shine yake raba motoci da babura waɗannan kyauta ne ba bashi ba ne eh. ka gani eh. duk lokal gamman da ya je zai kira wayanda suka dace aka sa sunansu ya ba su mota ya ba su babura to wannan kyauta ne na gwamnan jihar bauchi eh. wannan ba mai cewa ka dawo da shi kamar kayayyakin gonan da aka ba su kun ba su iri kun ba su injina da dai sauran abubuwan don su yi noma mm. to wajen biya ya zama to gashi matsala eh. suna ganin kamar fa kyauta ne suna ganin kamar kyauta ne amma kuma a nan gidan aka yi lancin din ai aka tabbatar da cewa da kwamishina na gidan gona da ainihin mutanen santar aka tabbatar cewa tallafi ne an baka ne kana so ka yi noman baka da karfi an baka ne don ka kara karfi janarato baka da shi an baka iri baka da shi an samu mai kyau an baka mm. ai tallafi ne aka yi maka don ka dawo da shi hmm. ba an ce an ba kyauta ba inda kyauta ne a wani sai ya karya wani a garin karba hmm. don bayan da za a yi wani kyauta kai ba zagin gwamnatin kai ba kai ba kuma kai a hana ka hmm. yau in bashi ne ko wani zai ce shi ba ruwansa da bashi wato ko ba daɗe ko ba juma da dole da za su biya ko ana biya in ba a biya duniya za a biya lahira tunda ba yafe mana akai ba ai kuma takardan cewa an yafe wa inda aka ba su ba wannan shugaban kasa ne ke da wannan iko da yan majalisansa amma ba mu da wannan ikon Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, reshen jihar Bauchi, Muhammad Jula Adamu, da kuma wakilinmu a Bauchi Abdulhab Muhammad, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe. Ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. arzikin mu shine uwa uba. Mu